da ya biya hin radio zare ake saurare akan mita 97.7 zangon fm a daidai wannan lokacin kuma za mu je ga shirinmu na gamo da katar gamo da katar To, jama'a barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci barkan mu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na asabar 11 ga watan agusta shekara ta 2018 mai sauraro kana sauraron shirin gamo daga tarni shiri na 28 a DITB Alheri Radio a kan mita 97.7 zangon FM. Yau za mu tattauna da Dr. Jamilu Yusuf Zarewa wanda satin da ya wuce shiri na 27 mun tattauna da dakta akan karatu na hana aure ko aure na hana karatu to a yau shirinmu na 28 zai ci gaba da tattaunawa akan ko aure na hana karatu ko ko karatu na hana aure dan satin da ya wuce dakta ya koro bayanai sai lokaci kuma ya mana halin nasa dakta jamilu barka da shigowa yawwa abu muhammad lafiya abin da za mu faɗa ya zama daidai kuma Allah ya sa ya zama kamar yadda Allah madaukakin sarki yake so masha Allah to in mai sauraro bai manta ba dai Dr. Jamilu Zarewa malami ne a nan Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria a Center for eh, Legal Islamic Studies SILS eh, nan faculty of law kuma ya dan ba mu takaitaccen tarihinsa a yau dakta zan so mu shiga shirin kai tsaye don satin da ya wuce na ga akwai bayanai sosai da ka ɗauko lokaci kuma sai mana halin nasa zan yi wata shimfiɗa kafin in maka tambaya dakta a da tunda muna tattauna shin karatun boko na hana aure ko aure na hana karatu da na addini da na bokon gaba ɗaya lokacin da karatun boko ya zo arewa zan iya cewa missionary su suka zo da shi bahaushe ya ƙi yadda ya ansa sai da suka ɗauki wasu daga cikin 'ya'yan manya da 'ya'yan masu sarauta suka tafi da su suka ba su ilimin suka dawo da su to waɗanda suka je suka yi karatun da suka dawo sai suka zama wasu a cikin mutane ma'ana suka samu mulki suka samu arziki to daga baya sai mutane suka fara ganin amfanin wannan karatun bokon a lokacin amma duk da haka akwai ta matsala da yawa a lokacin waɗanda tura suka ɗauka sai ake ta wani karin ake ta wasu magana cewa ai mishan ne da musulmi kaza kaza da sauran kuma da gasken a lokacin waɗanda suka fara karatun boko sai aka fara canza tunaninsu da al'adunsu da addininsu su daga baya ne mutanenmu suka saki jiki wanda har yanzu akwai mutanen da suke ga karatun bokon nan ɓata ne to zan so mu ɗaura daga nan dakta shin menene amfanin wannan karatun kafin mu ci gaba da bayanan da kake ko yana hana aure ko aure na hana shi muna da wata ka'ida a wajen malaman usul haka wacce ka'ida ce mai mahimmancin gaske wacce take cewa al'asulu fil ashiya al'ibaha ma'ana abinda wannan ka'ida take nufi shine duk abubuwa na lamura na yau da kullum wanda mutane suke aikatawa hmm. to asali sun halatta in ba a samu wani dalili wanda ya haramta su ba hmm. saboda haka asali abin da ya sa aka kirkiri karatun boko hmm. an kirkire shi ne domin ya zamanto cewa mutum ya fahimci lamuransa na duniya na yau da kullum ya samu kuma wayewa sannan kuma mutum ya zamanto cewa ya samu yadda zai yi sana'a wannan kusan shi ne muhimman manufofin da aka kirkiri ilimin boko tunda ta hanyar sani ake koyon yadda za a kera abubuwa da yadda za a saƙa sutura da mutum zai suturci al'aurarsu da sauransu saboda haka asali karatun boko halal ne kamar yadda al'allama abdulrahman bin nasir sa'adi wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da shida ya faɗa wanda yake nuna cewa irin waɗannan ilimin mukan na zamani asali halal ne hmm. sai dai za a iya samun wasu abubuwa waɗanda suke tare da su ko a cikinsu waɗanda za su iya haramta wasu ɓangarori nasu hmm. amma dai in general za mu iya cewa karatun boko ya halatta saboda mutum zai iya koyan wasu al'amura waɗanda suke da alaka da duniya shi hmm. na masha Allah to idan baka manta ba dakta satin da ya wuce mm. ka yi shimfiɗa kuma ka yi bayani mai tsawo da ya nuna cewa idan aka yi tsari mai kyau wannan karatun ko na boko ko na addini bai hana aure kannan aure ma bai hana karatun dukka ka kawo kowane ɓangare kuma ka kawo matsaloli wanda kusan ina kana ma cikin bayani lokaci yayi na dace ka shin ina so in baka lokaci ka tattauna me matsalolin da ke hana karatun nan ko ko ke hana yin aure iyaye sai su sa cewa su ba za su aurar da yarsu ta gama firamare ta ce ta gama sakandare wasu kuma sai su ya ko ta gama sakandare sai ta je makarantar da ke gaba da sakandare to akwai matsaloli tattare da wannan saboda ka kawo mun kawo matsalolin da ke a sakandare mun kawo matsalolin da ke a makarantun da ke gaba da sakandare so zan so in baka lokaci ka ƙara faɗaɗa domin iyaye su ji kan nan daga ƙarshe sai mu zo mu ga to me mafita wace shawara za ka ba iyaye domin mu dawo kan yadda asali muke da al'adarmu da addininmu domin karatun nan tunda ba zai hana aure ba auren ma ba zai hana karatu ba sai a ba iyaye shawara a jawo hankalinsu kan menene mafita domin karatun nan dai da shi ne al'umma ke ci gaba so zan so in baka lokaci in ji matsalolin nan da ka ɗauko mu ƙarasa su kafin mu je ga meye mafita to kusan ita shari'ar musulunci gaba ɗaya lamura na yau da kullum na duniya tana gina shi ne imma abin da yake gaba ɗayansa amfani ne mm. ko kuma mafi rinjayensa amfani ne mm. da haka duk abin da ya zama gaba ɗaya shi amfani ne ko mafi rinjayen shi amfani ne hmm. to wannan zai iya zama halal ko kuma ya zama mustahabi ko ya zama wajibi haka haka duk abin da yake dukkan shi banna ne ko hmm. mafi rinjayen shi banna ne shi ma wannan abin zai yawo ne tsakanin haram da kuma abin da yake makaruhi haka ka haka mai da wani bajimin malami yake cewa idan kana so ka san halaccin abu ko haramcin sa kuma baka da wani nassi yankakki akan haka hmm. to kawai ka kula da abin da ya kunsa idan ya zamanto abin da ya kunsa duka banna ne to zai zamanto cewa haram ne ko ya zama makaruhi haka kuma in dukansu amfani ne kuma fiye amfani ne kusan satin da ya wuce mun yi magana akan cewa magana cewa aure yana iya hana karatu ko baya hanawa yana da alaka gaskiya da matar da za ka aura hmm. idan ka samu mace mai imani wacce za ta haƙura idan ba ka da shi hmm. wacce kuka yi gini a kan soyayya ta gaskiya zai iya yi wa ku zamantakewa ku ya zamanto cewa ba tare da ka samu matsala ba amma tsakanina da Allah ina maimaitawa sosai a irin wannan zamanin duk mutumin da yake fama da talauci bai da hali gaskiya sirri daidai shine kai yi aure in yana karatu saboda galibi matan yanzu ba su iya jure a idan babu shi ba yau da kullum in dai ya zamanto cewa ba ka da abu to ba zai yiwu kai ma ka samu yadda kake so ba malamin mu Sheikh Abdulwahab Abdalla yana mm. cewa Imam na ya ce in dai matarka ba ka mata abin da ya kamata to kai ma ka dan rage fawan nan <laughs> saboda haka wannan shine babban abin da ya kamata mm. idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mutum ya samu mace ta gari mm. to zai iya auren shi ko da yana karatu mm. kamar yadda na faro nan. idan ka kalli ibn al-qasim ka ga cewa haka ya fita ta wajen imam malik neman ilimi wanda ɗansa sama sai da ya girma tukunna sannan suka haɗu kuma matarsa a haka ta zauna a haka ta ci gaba da rayuwa hmm. amma matsalar mu shine yanzu galibi za ka ga tun da farko auren ana gina shi ne akan kuɗi me yake da shi sai an tatse shi sai an yi bincike a kan shi ciki da bai ta kowane hmm. ɓangare. an tabbatar da cewa gurin hutawa ne kafin aura masa kusan ina ga wato ɗaiɗai ranar da ba zan warware wani kes ɗin aure ba kullum kullum wallahi ko jiya da daddare wani ya bugo min waya kuma ni ban ma san shi ba aka ba shi lambar waya ta ya bugo min waya yake ce min ah, yana da matsala da sauransu ya auri mace da sauransu amma dai wani ya ba shi waya ta ya ce tattauna da ni hakan hmm. ya kamata da za a yi ya ce min matattar ran da ta shigo gida ya ji gaba ɗaya ya daina santa <laughs> wallahi kwata-kwata ya ce gaba ɗaya ya daina santa to kamar yadda nake faɗa maka rannan galibi eh. idan mutum ya kawo min kes ɗin aure na kan tambaye shi tarihin baya ya aka yi har hmm. ya zo ga wannan ya ce shi yana tunanin kamar aljanu ne suka ta samu mata. to shi ne na tambaye shi na ce to yanzu ya kake gani ya fara na ce yanzu kai me kake gani ya kamata a sai fara kawo min wannan hadisi na yi ni a karar kufra ba da islam mana yin mutum ba zai iya tsayawa da haƙoƙin mace ba kawai ya rabu da ita na ce to yanzu me matsalar ta ɗabi'u ne ko kuma hmm. yanayin halittar ta ne ya ce wallahi shi dai tun daga ranar yanzu wajen shekarar su biyu shi ya sani ta baya santa to na ce mata me yake faruwa ya ce kawai eh ƙarshe dai na gane dai yanayin halittar ta ne bai masa ba sai na tambaye shi na ce ina ga tun ranar farko ne dai farkon haɗuwa ka gaba ta ma ba bayan yi ta kwane-kwane sai ce yi eh, haka ne so kaga ala kulli halin a takaice mm. menene matsalar wannan shine da yawa idan ya zamanto ba a gina aure a kan soyayya ta addini ba mm. galibi idan ka auri mace ba da wahala ta zo maka ɗari bisa ɗari saboda dama lokacin da ake neman aure ba komai da komai ake gani ba mm. ana ganin fuska da wasu guraren da za a iya gani so idan aka zo aka yi sifai ban kwarya a lokacin da aka yi zamantakewa ta sosai hmm. to a lokacin za a iya zaman za a iya ganin aibubbuka na juna hmm. to babban abin da yake rike wannan shine addini hmm. idan ya zamanto dama abin da ya sa miji ya so matar shi ko mace ta so mijinta shine addini to wannan shine zai taimaka an ga waɗannan aibubbuka sai ya zamanto sai a rufe wa juna yanzu idan ka kalla a yanayin mu na zamanin mu na yau da kullum za a ga kusan duk auratayya akan kuɗi ake ginawa akwai hmm. matsaloli da yawa da zan iya baka misalin su akwai lokacin da na shiga na shiga Kano wata mace ta yi min test hmm. sai text sai take neman shawara yanzu ya hmm. za a yi ta ce tana da wannan tana da wannan ɗi saurayi ne yake santa saboda haka a lokacin suna soyayya yana aiki a azman airline yanzu kuma sun ɗan samu matsala da ne gidansa hmm. da haka yanzu ya dawo da shi azman oya hmm. da haka uwa ita kuma ta ce wallahi ba za a yi auren ba kuma in saboda ya yawa ya fi an ɗanyo ƙasa da shi. oya ɗin ma ba ba demotion ba ne. A ita dai a fahimtarta. Ya ga yanzu ba a cikin ciya ba a cikin ciwa-ciwa ba yanzu. ya hmm. layin ko idan ka ɗan yi tafiya za a baka kuɗin tafiya da sauransu. Ta ce wallahi in dai aka saki aka yi auren. ita wallahi tallahi ba za ta je gidan ba to shi ne take tambaya ta yanzu ya kamata a yi wacce ta ce ba za ta gidan ba ta ce wallahi ka a sake aure in kuma aka yi ba za ta gidan ba to akwai kuma ita ma yarinyar da na sani ita ma wajen shekara wajen talatin da hudu duk mijin da babanta ya kawo da ta kawo babanta sai ga cewa ai gaskiya tsawon sabi kai ba ma'ana ta fuskar ku a kudin sa ne aljihu yawwa saboda haka sai ya ce bai kai ba ta ce min ta kawo maza bakwai kowanne yana rejectin ɗinsa tun tana yin shekara ashirin da wani abu da haka yanzu ta riga ta kai wajen shekaru talatin da hudu a duniya saboda haka ta ce min ita kawai fatawa ta take nema ta je waje a ɗaura mata aure to su fatawa ka ta wani na ce to yanzu ki bari mu dan bincika uban mu kai ko idan zai yiwu ya dan yadda idan gaba ɗaya ba zai zauna da kai ba na idan yanzu mahaifin in aka sami irin wannan yawa karshe dai ya ƙi yadda ya zauna da ita ita kuma ya ƙi yadda a ya saurari maganganun da za a yi masa hmm. tunda ni wasu ma na tura masa waɗanda suke manya ne hmm. to karshe dai kawai ta zo ta ce min ita fa yanzu gaskiyar lamari haƙƙin Allah take so a sauki saboda shi kuma hujjarsa ya ce shi ba zai aura wa talaka ɗan yar shi ba na tambaye ta me dalilin shi ya ce gaskiya matsalar idan ka aura wa talaka yarka zai gaje ka shi ne shi matsalarsa saboda haka ta yaya zai gaje ka shi ne idan ƙarshe ita ya zamanto cewa matar abin da ta samu shi za a koma ana ci in uban ya mutu idan uban ya mutu so kaga idan ya zamanto society din mu ya kai lallacewar mutum yana tunanin abin da zai faru bayan ya mutu ta fuskar dukiyarsa kaga akwai matsala ba karama ba to dan haka babban matsalar da take jawo mushkiloli na maganar auratayya game da karatu ta yadda za ka iyayen mu na da mutum ya tafi mai dugu ya ban matarsa a gida sai dan abin da ya samu ya jeho za ga gaskiya yanzu ba zai yiwu ba saboda ni ina faɗa ina maimaitawa wallahi mala ismaila iya experience ɗin da nake da shi ni zan iya ce maka 95% na aure yanzu ba da Allah ake ba Allah 95 kuma yadda nake ce maka a rana wani lokacin na kan warware kisa-kisan aure biyu uku kullum Allah mm. ina ce da matata ni ma kila na yi farfara da wuri to dan dai Allah ya taimake ni ina mantawa ma da wuriyar wasu cases yawwa wallahi kusan kullum kuma ina da lambobi a wayata sun fi dubu duk ban san masu lambar ba saboda kawai matsaloli yawwa yawwa zai ba ku fatawa saboda matsalolin kawai a wurin ita dai yanzu wannan yarinya a takaice ta takura ta kama za bakwai ya wannan saboda haka ta zo waya ƙarshe da muka yi cewa uban ya ce in dai tinta ta je kotu ta ɗaura mata aure uban ya ce in dai aka yi auren a kotu a ita ce dai ta tafi saboda mu hanyar da muka bu bata bi ba saboda haka uban malam ku kai ka ba ta fatawa akan cewa ta je kotu ta ce ta je kotu mm. sai ka ce eh ta je ka ba ta ma'ana da yaddan ka cewa eh ki je kotu ta ɗaura miki aure a ni abin ni fatawar da na ba ta mm. shine na ba ta fatawar da ya cewa idan uban yaƙi hmm. za ta iya zuwa waje wani ya ɗaura mata aure. Amma ba kotu ba. Ba kotu ba. Ita ce ta je kotu da hmm. kanta. Hmm. Saboda haka da ta je kotun dai a takaice ƙarshe dai yanzu kawai ita dai ta dage kawai auren take su Malu shahid shi ne anan idan baka yadda ta je a ɗaura mata auren ba. Ƙarshe za ta iya faɗawa cikin haram. Saboda yanzu misali kaga wani yake bani labari yake ce min wata mace hmm. ɗaya daga cikin high institution ɗin nan da muke da su a zaria hmm. haka ta je wajen wani mai chemist hmm. a nan mallawa take ce masa wallahi malam ba su kana yin sunan Ba su kaji. ai ban faɗi sunan makaranta ba shi ma sun ban faɗi sunan eh, amma an gon ma ban so da <laughs> saboda haka take ni ba su kaji. wallahi muna yawan aikata zinaci zinaci subhanallah dan haka me shawarar da zaka iya bani ta ce kuma yawancin mu da muke haya institution kaza mafiya yawancin mu ta ce wallahi duk ma dugo muke ta ce ɗaiɗai ce wacce zaka samu ba ta yi to don haka kaga malam ismail kamar yadda muka faro tattaunawa a wancan makon mm. kaga mun muna magana akan matsalolin musamman ilimin yamaci a jami'a mm. akwai matsaloli da yawa ya zamanto yarinya ta girma ta kai shekaru masu yawa ba ta aure ba kamar yanzu kaga ita wannan da ta zo wajen mu mm. mu ba ta fatawa ta je ta aure saboda tana so ta sauke hakkin Allah mm. mu ba ta fatawa a daura mata aure a waje mm. kaga ita tana da dan raguwar imani kuma musamman abin da ya sa muka tsaya a kanta da yawa ta kai shekara talatin da hudu yawanci idan mace ta kai waɗannan shekarun akwai yiwuwar ta rasa mamijin da zai aure ta sosai sannan kuma na biyu ta takura don haka in baka ba ta dama ba za ta je ta ringa yin zinani ita yanzu wannan matar da muka yi da na kama misalin ta wacce ta je wancan kemis din hmm. abin da take cewa shine mazan ma yanzu wahala su don haka shi yasa suka koma suna yin maɗugo a mazan ma da za su yi zina eh wallahi haka ta faɗa wahala suke yi dan haka shi yasa yanzu da yawa ma ma dugo su dan su biya ma kansu su biya wa kansu bukata to me take so a kimisa ita abin da ta ji shine zai iya yiwa ko magani ne na kariya mm. ko ba abu da ita shawara take nema da kansa take ce masa ita kanta take ce masa su gaskiya ita fasika shi dan haka ni abin da nake cewa shine wato musamman abin da yake da alaka da ilimin jami'a idan mun dawo hmm. in mun kammala wancan shafin na farko na cewa hmm. in mutum zai yi aure yana karatu to hmm. ya kamata ya kalli yanayin matar da kuma yanayin aljihun shi in dai bai gamsu da yanayin matar shi za ta iya haƙuri ba saboda karatu yawanci yana tafiya da talauci to ya haƙura da aura idan muka dawo wannan ɓangaren nan wato akwai matsaloli da yawa game da abin da muka fara tattaunawa a satin da ya gabata hmm. na irin mata da suke zaunawa hmm. kamar da kai a introduction na cewa dole hmm. sai ta samu ta yi a ilimin jami'a kafin ki aure akwai mushkiloli da yawa da suke faruwa kaga dai daga cikin matsaloli shine kamar yadda muka faro bayani shine irin yawan banna da take faruwa wanda idan ka kalla za ka ga tun daga malaman jami'o'in haka akwai wata mace da ta zo ta samu wani abokinmu take kuka mm. take ce masa wallahi abin da ya faru da ita shine wani malami ne ya yarda ya hayar da ita dole sai da ya yi fasikanci da ita ita kuma ba ta taɓa haɗuwa da irin waɗannan abubuwan ba mm. so kaga wannan sai yake nuna mana cewa duk mutumin da musamman zai kai ish makaranta hmm. ta jami'a hmm. to yana da tsananin mahimmanci ya zamanto cewa ya lura da abin da zai je ya dawo hmm. shin abin da zai je ya dawo mai amfani ne ko kuma mara amfani ne kaga yanzu misali hmm. idan misali mutum ma yarsa ta je ta yi jami'a hmm. wannan zai iya kaiwa ya zamanto ta kai shekarun da da yawa wasu mazan ba za su iya aurenta ba sannan na biyu ita kuma za ta iya fadawa cikin haram hmm. akwai wata dattijuwa da ta zo da wani yaro a kasuwa kawai sai wani ya ji tana ce masa digiri sai ke tambayar ta wannan yaron me dalilin da yasa kike kiran shi digiri hmm. sai take cewa irin da tijawan nan ne na kauye. Hmm. wanda ba su san ilimin addini da yawa ba hmm. sai take cewa abin da yasa muke kiran shi digiri ta ce ji kanya ta ce ta je university shine ta dawo mana da shi shi ne dalilin da yasa sunansa kenan digiri so ala kulli halin akwai abubuwa da yawa da yanzu suke faruwa za ka ga kusan kamar yadda na faɗa a darasin da ya wuce na satin da ya wuce kusan abubuwan da suke jawo mana matsaloli yanzu hmm. shine tsoron talauci da kuma ƙarancin imani da Allah subhanahu wa ta'ala saboda yanzu misali kaga da yawa waɗanda wani lokacin za ka ga yarsu ta samu miji maimakon su batta ta yi aure hmm. sai su ce sai ta yi ilimin jami'a hmm. da yawa abin da yake damun su shine hmm. akwai tunanin mijin da za ta aura kila ba zai iya rike ta yadda ya kamata ba tare da cewa kuma wannan mummunan zato ne na farko dai ba a ma san mijin da za ta aura ba na biyu kuma ko komai da komai na arziki a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake saboda kaga kamar bayan mun yi program din da muka yi satin da ya wuce hmm. wani malami ya sami ni a jami'a hmm. sai yake ce mun kaga na ji program ɗinku sai yake ban labari yake cewa akwai wani da ya hana HK aure tana digiri ta hmm. samu wani ɗalibi sun daidaita sun yi komai daga baya ya hana shi yace yanzu ta zo har tana masters ta samu mamijin da za ta iya awa ba saboda lokacin ta ya wuce galibi um, namiji yana son ya auri macen da tsakaninsu akwai nisa a shekaru sosai hmm. don haka dai ilimin ya mace yana da matukar muhimmanci a rayuwa ta yau da kullum hmm. saboda ya mace kaga tana gina al'umma idan ka kalla akwai manya-manyan magabata irin su imamu shafi irin su imamu bukari hmm. dukansu sun taso ne a wajen iyayensu mata hmm. kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zama da su wani abu to amma idan ka kalla kuma za ka ga cewa akwai matsaloli da yawa a irin waɗannan ilimin mukan masu zurfi hmm. so dai babban shawara ta da zan faɗa kafin mu tafi wata tambayar da na san kana da ita shine duk mutumin da Yarsa za ta yi karatu mai zurfi mm-hmm. to yana da tsananin amfani ya zamanto akwai wani tsaro na musamman wanda zai iya bata ba za mu iya cewa yin ilimin jami'a ga mace haramun ba ne tunda Allah subhanahu wa ta'ala bai haramta ba mm-hmm. amma dai idan dai ya zamanto cewa ba a samar wa mace tsaro na musamman ba bisa ka'idar da muka faɗa ta farko zai iya zama haramun ɗin tunda zinar da za ta faɗa da matsalolin da za ta faɗa ya fi amfani fiye da karatun da za ta iya samu haka to malam kafin mu je ga me mafita ina so in ɗan tunasar da kai ko ko musamman iyaye masu sauraron mu su je su ji tafsirin malam jafar na maiduguri ba na kano ba ina cin cikin suratun nisa'i wata a jami'ar maiduguri ta rubuta wasiƙa ne tsawo sai da shi kan shi hawaye duk wanda kusan rabin masallacin sai da suka zubar da hawaye akwai wanda na san da na sa mishi yana ji shi ma sai da zubar da hawaye ɗaliba ce ta rubuta ma mahaifinta wasiƙa ta zauna da mahaifiyarta ce ma mahaifiyarta bayani ƙarshe sai ta rubuto wasiƙa ta gaya ma malam jafar ya karanta mu al'umma da iyaye irin iyayenta su san halin da suke ciki malam wannan bayani da ta yi akwai tashin hankali abu na biyu malam wannan jarida da ke hannuna mu ɗalibai ne masu karan bani muna aikin jarida ta <laughs> ganta education monitor ba zan so ka faɗi sunan jami'an nan ba amma jami'o'i biyu ne <laughs> wannan dai kaga ta mu ta arewa so kaga da ita wannan jarida ta education monitor zan so mai saurare musamman ɗalibai duk wata take fitowa so ɗaya take fitowa a wata so ka je ka nemi ta jun na shekara ta 2018 kaga dai a nan headline ɗinsu sun ce ana ba da grade kuɗi ɗalibai na siyan grade da kuɗi kuma suna da kuma hanyar kwanciya in mace ce a kwanta in namiji ne ma'ana dai nan jarida ta kawo rahoton cewa akwai jami'o'i guda biyu da suka bada ɗaya jami'ar ta arewa ɗaya kuma a kudu cewa ɗalibai ana neman kuma manyan jami'o'i ne ita wannan kaga hatta profesan da ya nemi bai lalata da yarinyar a fejin sai da suka sa hoton profesan suka kawo labarin shi gashi ya nemi a yana ciki mm. yana cikin jaridar mm. cewa gashi har daidai da maganganun da ya da yarinyar sai da aka sa akan social media ita kuma wannan jami'ar tamu da take arewa naira dubu ɗari tara da hamsin ya ansa mata cewa zai ba zai canza mata gari. kannan da ƙarshe ne mu kuma sai ya yi fasikanci da ita ƙarshe duk abin ya kwaɗe ita ma ta tona masa asiri to iyaye nake so kafin zan so ka jawo hankalin iyaye malam wace shawara za ka ba su su rika sannin halin da 'ya'yan nan da suka ce dole sai sun yi karatu ko poli ko fce ko college of education ko ko jami'a to ga abubuwan fa da 'ya'yansu suke ciki da suka kiyarda su aurar da su suka ce sai sun yi karatu to wani kira za ka yi ga su wallahi ni kira na dai shine wanda na yi last week shine hmm. na farko dai a rage son duniya Allah madaukaki ina yau maimaita wannan hmm. saboda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ka'idoji biyu ya baya idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju idan wanda kuka yadda da addinin sa hmm. da ɗabi'unsa sa ya zo muku to kawai ku aura masa dan haka ni abin da nake cewa shine yana da kyau na farko idan kana da ya Allah madaukakin sarki ya ba ta miji na gari ko da a secondary school ne take to ko primary ta zama ta samu miji na gari hmm. ka aurar da ita galibi annabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda ya nuna mana hadisi aure yana rantsewa mutum ido so galibi fasikanci yana karanci game da matan aure fiye da ya, ya fi karanci a kan waɗanda suke ba su da aure so idan mace ta je jami'a da aurenta galibi ana samun sauƙi saɓanin idan ya zamanto cewa ba ta da aure hatta ma su kansu kan a cikin malamai da professors da sauransu idan suka ga tana da aure za su ji nauyin nemanta fiye da a ce ba ta da aure sannan kuma matar da ke aure yawanci tana da wayau da sauransu ni dai babban abin da nake maimaita shi ne a rage son duniya saboda ai ba wanda yake zuwa ya digiri don Allah akwai wannan a yanzu mace a tura ta ta je ta karanta injiniyarin ko ta karanta lo hmm. don neman lahira mala ismail tsakanin ka da Allah ba za a rasa ba a wai ba za a rasa ba ai misali za ka kawo ba a yanke ka ne ba bari ga ma wata magana da ta baka eh, da hankali to yawa baran ƙara sama muƙaddara za a samu hmm. a shari'ar musulunci ana gina hukunci ne akan gane hmm. mafi rinjaye na tabbatar da cewa za ka yi muwafaka da ni cewa mafi rinjaye ana yi ni don duniya Shi ne abin da muka faɗa da su hmm. don tunanin in ta aure ta aiki ta taimakawa kanta hmm. wannan kuma a wajen malaman usul suna ce mata almaslaha mahuma mana maslaha wasu take ba ta da tabbas hmm. saboda zai iya yi wa Allah ya ba ta miji mai rufin asiri hmm, tunda ba sai ta yi aiki ba zai iya yiwuwa kuma ta marasa aikin hmm. tunda yanzu ana iya samun masu digirin ma mutum ya shekara biyar shida bakwai ba shi da aiki to kaga maslaha ce mahuma dan haka malam Ismail duk abin da yake kawo wannan shine son duniya saboda haka ni daga cikin shawarar da nake bayarwa duk mutumin da ya san yashi ba shi da wani tsaro cikakke da zai iya bata a lokacin da za ta yi karatu to abin da ya fi shi ne kai ya tura ta saboda irin waɗannan matsalolin masu yawa hmm. da suke faruwa yanzu kaga akwai wata jami'a ita ma a nan arewacin najeriya ta hmm. da yawa 'ya'yan masu kuɗi suna zuwa suna shiga cikin wannan jami'a hmm. to da yawa ana yawan samun maza da mata suna kama gida guda ɗaya kuma su zauna a ciki hmm. ko ma dai ba ɗaki ne ba gida ɗaya hmm. kuma da yawa suna yin lalata makaranta ce wacce take arewa take kuma tsakiyar ma arewa hmm. don haka kaga wannan duk yake nuna cewa kamar yadda muka faɗa a satin da ya wuce akwai abin da ake ce ma itibarul ma'alat ma'ana abin da zai je ya dawo don haka duk abin da za ka yi sai ka kalli karshen sa so ni a ganina duk abin da yake kawo waɗannan matsalolin shine son duniya iyayenmu da suka rayu a baya wasu ko firamare ba su yi ba kuma sun rayu successfully mm. kuma yanzu suna son ƴaƴansu sai sun yi eh, karatun har zuwa jami'a sun samu da ruwan zuciya malam akwai abin da nake ni ana wa shawara zan so iyaye su je su ji tafsirin malam Jafar na Maiduguri nan ba na Kano ba eh. su ji wannan wasiƙa ɗaliba ce ta zauna ta yi bayanin halin da suke ciki ɗaya kenan satin da wuce mun kawo shawaran cewa iyaye a duk inda ‘ya'yansu suke su rika zuwa ran litinin ki tashi ki tafi da yamma ko da safe ko da daddare ma bayan magarba ko bayan isha'i ku je ku ga halin da ‘ya'yanku suke ciki wannan yana da matukar amfani kannan a tunda muna tattauna me mafita nakan ba da misali da karan kaina mana misalin ko da nakan ba da misali satin da ya wuce na kawo irin wa'annan amma yau abin da nake so in kawo ga masu hali wa'anda suke da rufin asiri malam me laifi kana da ya sai ka kalli wani mai addini ne sai ka aura mai ita ka ɗauki nauyin shi da nauyinta da karatun shi da karatunta me illa a ciki kaga kaga zan iya ce maka ina bayan tun muna yara dai aka yi mana aure mahaifin matata ƙani yake wurin mahaifiyata shi ya gina gidan da na zauna a ciki ya komi jakata kawai na ɗauko ya shiga ni an sa duk wata na da albashi tana da albashi abincinmu komi ɗaukan ɗawainiyan karatun karatuna komi ya ɗauka wannan abin da ka faɗa eh. yana da amfani zai yiwu to me yasa mu a arewa za a dinga masu rukun a wanda suke da halin mm, zai yiwu amma dai gaskiya eh, ba koyaushe yake da amfani ba to saboda shi a zamantakewa ta aure hmm. namiji da'iman shi ne a sama da mace Allah subhanahu Ta'ala kuma ya faɗi dalilin da ya sa namiji yake saman mace shi ne abubuwa guda biyu shi ne akwai wahabi akwai kuma kasfi. Hmm. wahabi din shine dama Allah ya fifita jinsin hmm. maza akan jinsin mata hmm. na biyu kuma shine kuɗin da mutum yake ba matar shi ala kulli halin a takaice hmm. wannan abin da ya faru da kai abu muhammad kuma har sai da ba koyaushe na fara aiki tukun eh yawa ba koyaushe bane zamantakewa ta aure za ta yi kyau in aka bi ta da irin wannan hanyar da kai aka yi ma me <laughs> saboda galibi matan za su iya raina ka cewa babanmu ne ya mana komai hmm. ko ni ina daga cikin mutanen da ba za su an shi wannan ba ita eh, ya danganta da ita tarbiyyar da ta samu shi ne din abin da nake ce ma amma ka'idar ɗazu za mu koma ta al'ibratu bil galib ɗin, eh. mana in za a yi hukunci hmm. za a gina hukunci ne akan mafi rinjaye hmm. mafi rinjaye duk mutumin da aka aura mai mata ba hmm. tare da ko ba hmm. mana iyayenta ne suka masa komai hmm. to da wuya mata kuma ta masa biyayya ɗari bisa ɗari ina jin shi yasa wani ya ce maka <laughs> kaka ƙara aure saboda taka ta daban ce amma gaskiya tsakani da Allah ba koyaushe za a iya yin wannan ba ni akwai idan za ka kashe eh, gwiwoyin waɗanda suke da tunanin su ba da yasu ni ba zan kashe ba zan dauki nauyin shi su dauki nauyin ta ba zan kashe gwiwar wanda zai ba eh. amma zan kashe gwiwar wanda za a yi wa <laughs> yawwa wanda za wanda za a yi wa saboda a arewa ka gane wanda za a yi wa eh. wanda za a yi wa malam malam mm. Abu Muhammad mm. wanda za a yi wa mm. in ya ga ya gamsu zai iya yi amma da yawa wani lokacin auren baya karku in dai an yi dan Allah malam to ai dan Allah yayi karanci <laughs> shi ne abin da na percentage din da na baka ɗazi kenan dan Allah ya yi karanci yanzu akwai wanda na sani eh, irin misalan da nake kawo maka na cewa galibin da layin waya mu shigo da masu sauraro dan eh. wancan satin mun dan kuntata mun kuntata musu eh. yawa ni abin da nake cewa malam Ismail shi ne hmm. ai galibin yanzu yayi kasa kaga yanzu misalin karshe da zan baka kaga yanzu akwai wani kaga wannan kamfanin nan babba Julius Baga. Mm, ko mm. ko Julius Berger eh. da ake da shi akwai waɗanda na sani wanda akwai suna ɗaukar casual workers mm. suka samu babban aiki akwai wanda na sani sun ɗauke shi a sai casual worker da suka gama aikin su na shekaru yi aure a cikin wannan abin da yake samu daga baya da suka sallame shi mata ita mata ta ce yawwa saboda haka ni ban kashe gwiwar wanda zai yi ba hmm. amma dai duk mutumin da yake da halin da zai aure hmm. Allah kai ya yadda uban yarinya ya masa komai a bashi aure in kuma aka yi masa bari ka ji idan kuma aka mai idan kuma aka masa eh. to wallahi wata ran idan aka gaya mai ba daɗi hmm. fala ya lumanna illa nafsahu kaga yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallam da zai aurawa sayyidina dina alfafi ai bai da komai amma sai ta ce mai sai ya kawo wani abu so ai da shi aina dir ukal hutaniya hmm. so koyaya idan kai wani abu lokacin da za ka yi aure hmm. wannan zai sa ka samu daraja wallahi mala isma'il zan iya baka A'a, ah, to ai saboda Allah ka ɗauke shi yadda ka ɗauke ta kuma kai mata tarbiyya ina jin ba in banjin za a samu wasu matsaloli. Kai dai ka ɗauka cewa Malam Ismail ka ɗauka taka tana cikin yan kaɗan. Mu kuma a wajen malaman usul da malaman makasir shari'a eh. duk abin da yake ɗan kaɗan ba a gina hukunci a kansa. Saboda haka mafi yawa. Mu dawo maganan da muke yi. Eh. Yanzu muna maganan akan me mafita. Hmm. Bari mai da kai baya. ko mu ba masu sauraro dama sai mu sake eh, koma kafin mu bude layin waya ne sauraro za ka iya shigowa eh, za ka iya shigowa ba laifi mu ba su dama inda za mu gamo da katar shiri da ke tattauna kan ilimi da abubuwan da suka shafi ilimi kuma a yau shi shine Dr. Jamil Yusuf Zarewa kuma malami ne a nan Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Kwango Faculty of Law za ka iya shigo ka ba da naka gudunmuwan a kan 08039413772 sifili takwas sifili uku tara ɗaya ko kuma a kan 09093532225 sifili tara sifili tara uku biyar uku biyu biyu biyu biyar kafin mu je ga ɗaukan alagafa ta malam na gaya maka wasu abubuwa satin da ya wuce masu tada hankali idan iyaye basu masu hali masu rufin asiri hmm. ba su taimaka ma ƴaƴansu ba su auratar da su kuma su yi karatu wallahi malam naji wata makaranta a garin nan school ne haka masu sharan school din ajujuwa ne department department sai suka zo suna gaya ma wata assistant registrar roban fenti da ake fenti haka suka ranar litinin da safe na je office din muna tattauna sai suka shigo sai ta ce ku shigo ku mata bayani me me kuma sai suka ce mata a ajujuwa ne kondom da aka tara an amfani da su daga juma'a zuwa asabar zuwa lahadi mutum ɗaya ya cika roban fenti na rantsi maka da Allah abun ya tada mun hankali ba da mace ɗaya ba kuma kila da mata biya to ai ajujuwa ne an maida yanzu a wannan makarantan an sani nan wurin karfe 12 karfe 1 karfe 2 abinda ake kenan duk wanda aka ganta wurin ba gulob gulob a wurin a wuri ne da mutane goma sha ashirin da abin da ake kenan haka in ka je shi ne nake shafo ya za a yi a rage wa'annan abubuwan shi ne na kawo maka hanya don ni na ji daɗin wannan abu to shi ne nake kawa ga masu hali ku ne malamai ku yi encouraging din su karfafa gwiwansu da ƴaƴansu mata da waɗanda suka aminta da su duk ɗaya ne ina ku gamsuwa da abu eh. ɗaya shi ne ya samun masa aiki eh. yawwa ya aura masa lokacin karatu ne aura masa to ya samu mai gurin kasuwanci eh. ni wannan ita ce shawara ta da na fiye da amma ba ya aure ba <laughs> ba ya bashi abinci da sauransu bai samu mai kasuwanci kuma ya To malama Maryam muna jin ki. Yawa ni a gurguje na ce har ba shi ba gudu ba ba a tare an zama ɗaya ba saboda ya zaka ga ƴan jami'an. wani sa'in dai ana zaton wuta a makera ake samu a masaka. Sai ka ga yarinya ƙasa da shani ta san abin da mahaifiyarta ba ba ta sani ba ta kamar mata ana samu sannan kuma tsakani da Allah tsoron Allah ne shine kawai jigo a ko'ina koda ko da a ƙasan turai aka kai mace za ta iya kama kanta sannan kuma magana ta yanke bayan shi da cewa me ba zan so mai shi rayi ba mijin da zan aura hidima ba na bi son a ce shi ne zai dauki nauyin mu tsakani da Allah din ina son a ce kawa ma din nan da dai Allah ya faɗi haka a ce ta tabbata kan ni ina son a ce kullum ni mai biyayya ne ga mijina to Allah zaka da alheri ya na Maryam na fatan za ku tashi lafiya na gode gode ka samu mutum daya zan samu kowa ma assalamu alaikum muna jin ka barka ka dai ina muku bako barka da zuwa Allah saka amin amin to na injiniya Bashir Bash to injiniya to Bashir Bash to muna jin ka dai abin da zan kira da yara masu ɗaliban ɗaliban Hmm. wallahi shi tsoron Allah don wallahi yanzu sai yarinya iyayen da sun je sun yi fafutuka an nemo da abin shafi biyu an ja kama ɗaki ko kuma ce hotel wallahi yarinya nan daga misali sai zan tafuta wani gurin ni na ga yarinya da wallahi an kama ɗaki a hotel amma an gani a mutuwa sai da kusan kwana uku tana mutuwa yaran iyayen ba sani ba sai wani an kawo da yara an kawo da yara gidansu na makarantar a hotel da yarinya ba ta a shi tana mutuwa na kwana ta

haka haka saboda su ina kira ga malayin cewa da wayar mana da kai haka kuma fahimci haka haka a cikin al'umma haka rashin wannan a cikin al'umma mu ina ganin shi ke kawo Haka. aure gaskiya ne to mun gode malam nura Haka. malam bari mu Haka. mutum Haka. sai mu ba wa alaikum Haka. wa alaikum Haka. a gurguje da babban malamin mu da jami'i da yau zai To, malam. Abubakar na Bango daga a Malam Abubakar muna jin ka. saka ma dokta da alkhairi kuma wajen cin magana dokta ya yi bayanai kwarai tare da kai kanka malam Ismail. Haka. Kuma wannan jan hankali cikin magana su ake bukata a wannan yanayi. Haka. Muna fatan iyaye za su kasa kunni da kunnen basira su ɗauki wannan darasi mai matuƙar mahimmanci wanda su ake masu su amfana kariyarsu ne shi ne taimake su wajen tsara kansu da ainihin iyalinsu daga wani shiga wuta. Ni abin da zan so don ta hankali shi ne matsalolin da ke faruwa a jami'o'in nan akwai da za a ga su ba yaran su ba su karatu a jami'o'in amma suna makotakan wuraren. shin wani shawara dakka zai ba da makotan waɗannan wurare da ake samun waɗannan matsaloli da su shuwa gabanin makarantu din musamman a nan arewa. Assalamu To, dakta kaji malama Maryam. Ita ta goyi bayan ka. Ta yi magana mm, mai muhimmanci a takaice kuma. Mm. Sai injiniya Bashir Bash sai. Kuma maganar Maryam akwai inda ya kamata a mata amsa. To. da ta ce mutane ba su taru sun zama ɗaya ba hmm. cewa akwai zai iya yi wa mutum ya zauna kuma bai shiga cikin matsala ba haka wato shi a shari'a ana son zama da mutanen kirki hmm. in dai society mara kyau ne to hmm. komai imanin ka abin da ya fi dacewa shine ka ka shiga yanzu na san malama maryam ta san hadisin mutumin nan da ya kashe mutum ɗari mm. da ya je wajen wani malami ya tambaye shi me ya tubansa mm. kaga cewa ya da shi ya hijira zuwa ga ƙasan mutanen kirki mm. shine tubansa saboda haka da ya hijiran a hanya ya mutu bai karasa ba aka zo aka gwada aka ga ya kusa da mutanen kirki to kin ga wannan yana nuna miki kenan akwai tasiri mai yawan gaske hmm. na zama da mutanen kirki ko zama gurin banza duk sanda kake zama a gurin da yake lalatacce hmm. to komai kirkinka da komai yanayinka zai iya maka tasiri don haka kan mace ta dogara da imaninta da Allah ko karfin imaninta za ta iya kare kanta ko a ina ne ta je ta shiga mummunan society amma duk wuraren karatun nan malam da muke magana akwai tsakani da Allah yaran da suke kare kansu mm. suke tsayawa ba ruwansu da wannan fasikancin ba ruwansu da duk waɗannan abubuwan ba wai sai a waje ba a Najeriya ma akwai su dama akwai eh, amma inda matsalar take ai eh. ai neman su ake haka nema ake yi eh, kullum ana kai yawa to to kai harin shine matsala mm. wannan shine dalilin da ya sa muka ba da shawara cewa idan mutum bai da hanyar da hmm. zai ba da tsaro hmm. yadda ya kamata hmm. haƙura da karatun shi ne abin da ya fi alkhairi saboda ana kai musu cappa kuma sosaitin dama mara kyau a talatin abubakar na bango magana mai muhimmanci yanzu ka kalli inda ka fito ka ga gyalle su taimaka da ku da tudun wada samuru inda can biyu take a jami'ar Amadu Bello na faɗi suna ne saboda wannan matsalar tana da muhimmanci inda lokaci ya kamata mu dawo kana da lokaci mu ƙara awa ɗaya kan tarbiyyar yaran da ke kusantar haya institution ga yawwa kongo a gyalle su za ka ga waɗanda suka tashi a cikin garin zaria tarbiyyar su da bambanci da wanda ya tashi ya suna ganin tsiraici yana ganin baɗalar da ake yi ba iri ɗaya ba ce ya yi magana shi abakar na gongo mai mahimmancin gaske amma zan so a sakon kai ba ma zai kai sakon talatin ba wannan zai kusa wani lokaci eh, insha Allah ba wani lokacin ya kai minti uku ya ce wani ai ai lokacin ya kai sura Ƴan sakonni ya rage yawo to eh. a wanda zan yi taliki a kai eh. shine gaskiyar lamari wannan matsala ce mai mahimmanci kuma daga cikin matsalolin da suka jawo mana lalacewar tarbiyyar makotaka mm. sakacin da muka yi muka ba wa arna admission da yawa hmm. wannan yana daga cikin abin da ya shi amma kuma percentage din ya yi yawa mu a eh, can a kudu yanzu dai mu aje wannan sai mun samu lokaci a to abin da zan ce shine a takaice <laughs> eh. babban abu mai mahimmanci eh. shine idan kana makotaka da irin waɗannan haya institution din ya waje baka yi taka tsantsan da yaranka da kuma bayan ana ba su gida a cikin haka ana ba su gida mazan su da matan to gaskiya ina ganin kamar yadda ka faɗa eh. abu ne da ya kamata mu samu lokaci mu tattauna eh, saboda gaskiya kurakuran kurakuran shugabannin mu ne percentage eh, din da muke bawa arna yayi yawa yayi yawa wannan yana daga cikin abin da ya ja mana muskiloli a <laughs> cikin laifin daɗi karewa amma kafin mu karkare ina nan akan bakana malam ka karfafa ma 'yan kasuwa da 'yan siyasa da eh. masu arziki mm. su aurar da 'ya'yansu da wuri Mm. kuma in sun samu wanda sun natsu da shi wanda bai da hali bai aiki su ɗauki nauyin shi karatun shi da nauyin ta har ya karatu su taimaka masa domin fasadin da ake a institution din nan ya wuce tunanin ina koyi baya a cikin kafar biyar eh. abu muhammad shine ya saman mai aiki eh. ko kuma ya saman mai karatu muna maganan karatu da aiki ne ya ranta mai kuɗi ya yi kasuwanci in ya fito kuɗi ya wannan wa illa galibi in dai eh. kai ta baban yarinya ya ba ka kuɗi ya ce da kai za ka rasa kawa maka mai sauraro Allah ya saka da alkhairi shiri ne na gamo daga tun shiri na ashirin da takwas ko mun tattauna da Sheikh kuma Dr. Eh, eh, Dr. Jamilu Yusuf Zarewa malami a nan Faculty of Law na dake Jami'ar Amadu Bello da ke nan Zaria to a nan ne duka duka muka zo karshen wannan shiri na gamo da katar kuma ni da na shirya na gabatar a madadin shugaban gidan gaba daya Abdullahi Barwa da kuma shugaban shirye-shirye Abla Ibrahim ni Ismail Muhammad Sabi dan shirya na gabatar nake cewa Allah ya ba mu alkhairi